Masu sauraron mu Assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata da watan duk kunanan lahiya. 'Yan ƙasar jamhuriyar Nijar da suka sallace a yau muna yi muku barka da sallah Allah ya maimaita. To yau hilin naku yana ɗauke ne da labarin nasarar da wata manomiya ta samu a arewacin Najeriya a daidai lokacin da tsutsar tuta absoluta wadda manoma ke kira ebolar tumatir ta kawo tsananin karancin tumatirin a Najeriya ta ma hana noman shi baki ɗaya. A yayin da gwamnatin jihar Kaduna ta bi sahun gwamnatin tarayya ita ma ta kafa dokar ta ɓaci a ɓangaren noman tumatiri. Malama Asabe Isa manomiya a gidan Barde da ke ƙaramar hukumar kafur ya rubori a jihar Katsina. tashi tsaye ta haikan ta yaƙi tsutsar tuta absoluta ta kama noman tumatiri ga dangadan kuma ta samu amfani mai kyau a gonarta. Za ku ji kamfanonin da ta haɗa hannu da su, kuma za ku ji irin magunguna da dabarun da ta yi amfani da su ta kare tumatirinta. Ku saurari bayanin Malama Asaba Isa, na hwara ne da tambayarta, shin ko tun yaushe take noma? Maganar noma tun ina karamar yarinya ta da shi na tashi ne wayo iyaye na abin da suka ta sai mm. dai batun noman tumatiri ne ban taɓa yin tumatiri ba sai wannan shekarar da ta gabata na yi shi ne ta hannun shirin prokom ta ƙungiyar sanjanta da su jan da suka kawo mana shirin to shi ne da suka yi mana koyarwa a kai suka faɗi yadda ake noman tumatiri sai na ina da sha'awa zan yi noman tumatiri to bisa ga koyarwa da ƙa'idodi na magungunan sanjanta da suka koyar da mu shine a ƙarƙashin haka ne na ƙudiri aniyar cewa zan yi tumatir Malama Asabe Isa ganin yadda a arewacin Najeriya tumatir ya shiga wani hali na rashin tabbas saboda cutar da manoma kuke cewa Ebola tumatir. sai ga shi ke kuma mun ga hoton gonaki masha Allah ga tumatir ya yi an samu kwando kamar guda tara na tumatir. Kwarai kuwa abin da ya faru shi ne lokacin da su jan dare da shi da zakari ya suka suka koya mana yadda za a yafa iri sai an sa magani a kara a yafa da mun sa a kara lokacin yafi wato maganin cututtuka na cikin ƙasa lokacin da tumatir ya yi sati uku shine aka muka gyara wuri aka dasa tumatirin da muka dasa shi ya guda na bashi ruwa muka yi mashi feshi na ridomigol to shi wannan ridomigol mun yi feshin shi sau biyu da na yi feshin shi sau biyu sati da ya kewayo na sake fesa shi daga nan sai na sa tashi da sati ya kewayo sai na kuma fesa ridomigol kin ga sau uku kenan ko to daga nan sai na koma sai na lura akwai kwarin nan a cikin tumatir sai na fesa amfiligo sau ɗaya a sati sai na lura a sati ɗaya ɗin da sai na fesa amfiligo sai na ga kwarin ba su mutu yadda nake so ba sai na sauke kwana uku a ka'idar da sanjanta ta bamu cewa duk bayan sati me yake cin ni sai na cire kwana uku sai na mai da shi duk sadda ne ban ruwa bayan kwana hudu to zan yi feshi to da na fesa amfiligo sau uku sai na koma sai na sa da na lura yana so zai yi fure kin ga ya ɗauki sati kuɗi ke ya nemi yana so zai yi fure sai na ga amfani yana da zafi sai na koma ma kareti a cikin kareti ɗin kuma sai in sa kara maganin ƙwari wanda zai ƙara taimakawa kashe ƙwari ɗin sai na fesa shi sau biyu shi ma daga nan maimakon in koma wa amfani na kuma fesa wani cutan bayan kwana hudu idan an lura da bayani na na sauke daga sati sati na koma kwana hurhudu sai na fesa wani han wanda shi ma aikin su daya da amfuligo su amma sai na lura shi bai yi da kai zahin amfuligo ba baya hana tumatirin fure to da na fesa shi sau biyu sannan sai na kuma koma amfuligo sai na ci gaba da fesa amfuligo to lokacin da na ci gaba da fesa amfuligo daga nan ban ƙara komawa wani kuma magani ba sai shi amfani da shi ne amfani da shi daga nan ma na ɗauke kuma feshin daga kwana kuɗin sai na mai da shi kwana sati sati saboda tumatirin ya riga zuba 'ya'ya kuma sai na gane yanzu tumatirin ya yi 'ya'ya ya yi girma yanzu kowane irin magani na sanya kuma ba yi da damuwa. Bisan mm. ya hina komawa amfuligo sai na ci gaba da fesa to lokacin da tumatirin sai na so mai girma yana ɗaɗa yana ɗaɗa ga makwabtana suna kewaye ana ta zuwa kallo ana tambaya ta yanai ina ta gaya masa yadda na yi amma ga tushen tumatiri kan iyaka muke da abokan iyaka ta gindin tumatirin wannan su ya shafi nawa fa mm. to amma da yake wani dattijo ne na ɗan duka wata shi sai na zan yi shi sai rika sai sa mai nashi a gaskiya wannan ma sadaka da na ɗan rika sa mai ya samu tunda har ya ɗebi kwando zai hudu ana shi. Mm, eh, lallai. To amma ni Ebola ina gani mutane na naɗa kaya suna tafiya gida amma ni ba ta so mata rabu gona mm, Saboda kin ɗauki mataki. Na ɗauki kyakkyawan mataki a kansu. Idan Allah ya kai mu rana ya ta yau Malama Asabe Isa za ta ci gaba da wannan bayani yanzu a madadinta da wadda ta haɗa mana sauti June Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya sai an jima mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.